السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد akwai eh, magana da nake tun da muka dawo karatu da ni har yanzu ba manta ba eh, illa akan samu samun giwa ne sai ya take na rakumi saboda aka sai mu bari to karan ma na so yi maganar amma sahun giwar ya take na rakuni kawai ba bayanin zan bayyana saboda muna da tambayoyi a ƙasa amma zan sa ɗan ne na bayani don allah ya kai mu muna raye mako mai zuwa insha Allah mu tsora a kai kira ne ga hukumomi da kuma al'umma a ringa sa ido a kafin da yake faruwa a rayuwar mu a yau da kullum wannan majalisi ko wannan mumbari ko wannan teburi ba yau ya fara wannan kira akwai wata mata tana jin faransanci tana jin yaren igala tana mayar da yaran mu kiristoci a jihar kano jiya bayanai suka zo kuma an bincika an tabbatar abin hakan, ko zai shekara biyu tana wannan abin insha Allah zan ba da bisalin Allah ya kai mu da kiran ne hukumomi su sa ido akan wannan kuma al'umma su sa ido abu na biyu akwai yarinya yar kasar kibiya da aka sa wani fasto in ce da ina jin kun ji kyastin a rediyo an je kotu alƙalin jiya ya yi rolin ran juma'a, kotun kotun christian ne kuma ya ce a mayar da ita ta ci gaba da kiristanci kuma an ba sai ma an ba da damage naira miliyan ɗaya to irin waɗannan abubuwa suna iya jawo matsala idan ba tsaya ya adalci a yabi kuma bayan ya yi har waka ita ta su ta toci a cikin kotu a gaban mutane ya yi ba wani abu ne koyi ba shi ma zan bayani a gaba in allah kai mu mako insha to amma dai kiran shine ne kishin addinin kuma sannan mutane su sa ido akan irin waɗannan abubuwa kuma hukuma ta shiga ciki don al'umma tana iya ɗaukar mataki kai Allah ya gane da akwai lokaci da aka yi lokacin da muka yi maganar um, abinda Usman dan Affan yayi ina ina zuwa sallah a Makka ina cika sallah ne mafarka biyu ina raka hudu to sai malam yace maslaha ni ma sai na bi shi a maslaha wani dan uwa yana ganin wannan ba ba maslaha ba zai shiga maslaha mursala ba zai dai zama irtikabu a khasfin dararai wato idan an samu matsaloli guda biyu to wanne ne fi sauki wajen aikata a cikin su sai a aikata shi a kyalibe saboda yana babu wannan abin ina babu rufsa ne wal azim ita fahimta su idan muka kalli abin a usulance shi abin ba larura ba ne ina babin wato eh, abin da ne a wal'azima ina cikin dan hukunci iri biyu ne a shari'a akwai alhukumar da akwai alhukumar hukumar to shi wannan ina cikin alhukumar hukumar ne kuma shi al-hukmul wad'i din ina nau'i na biyar a wajen waɗansu malamai na shida a wajen waɗansu malamai saboda suna da fahimta shi ma guda biyar ne kamar al-hukmul taklifi ko guda shida ne waɗanda suka rabu zuwa cewa na biyar din a rukhsa wal azima abu ɗaya ne wasu kuma suka raba suka ce akwai rukhsa da ba akwai azima da to shi wannan a wannan abin da din ya policy da haka ba a haka in muka kalli ilimin usul ba maslaha bane ba kuma larura bane a ruksa ne wal azima sai yi selectin sai zaɓi wanda ba zai zama akwai matsaloli ba ga waɗanda musamman ba su da ilimi an gane ku saboda abin nan ita kasaru ai ba wajibi ne a yi ta ba ruksa ce an gane ku to kaga eh, ta shiga babin ruksa kenan da azima wato ruksa ɗin shine kai amfani da rangwamen da aka yi maka azima ɗin. ka yin amfani da wannan dama to waɗanda suka raba ma'anonin guda biyu waɗanda suka ce ruksa ɗin wal'azima aji ɗaya ne wato a da a'a ne abu idan ɓangaren ruksa ka ɗauka to za ka yi amfani wannan abin nan kamar lokacin da umar ɗan khattab ya tambayi manzo Allah sun sallam ya ce ya rasulallah dan me za mu ringa yin ƙasar wa kad aminan na bayan mutane sun samu aminci da Allah ta in khiftum an kum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai su fitile ku to ku yi kasar sai yanzu akwai da yana kai sallah sai ce to dan me za mu ci gaba yin kasar sai manzo Allah ya ce rufsa ce Allah ya mana wanda ya ga dama ya karbi rufsar Allah wanda ya ga dama ya ba masa kai shi an fahimta to anan sai suka ce bangaren aiko a bari na ruksa take shiga azima kuma wato abu ne wanda idan ba larura ba to ba abin da zai sa ka yi shi misali da wani zai zo ce da kai zara bindiga a cewa da na zagi Allah ko harbe ka kuma ka san zai iya harbe ka to sai ka zagi Allah ba komai azima ke ne ka yi amfani da ruksa da take cikin mai azima din abin da nauyi ne amma dai an mai an baka dama to amma haka kawai sai ka zagi Allah Ka gaba za ka yi ba to idan ka kai abin nan to amma abin da aka fi so kar ka zagi Allah ya dade bai in yace zagi Allah ko sai ka ce ka ci kaza ka duku za masa ashar ne ko kuma zagi Allah ka zagi in ya dade bai ne ya ne to wannan shake sha da shi al'umma wannan zagi ne wanda yake yana da faɗi, amma kamar yadda ya faɗa a fahimtarsa da shi wanda ya faɗa wancan maslaha din shi a fahimtarsa duk akwai inda ake haduwa akwai inda ake rabuwa idan an faɗi abin kowanne a ajinsa to sun rabu amma an bar shi a dunkule to sun haɗu ina fatan mun gani, wallahu a'lam akwai dan uwa da ya tambaya daga nan baya yace akwai wasu malamai da suke cewa azara da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani sura ta shida suratul an'am wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa azara yanzu za ka mayar da gumaka sune ne alloli gare ka lallai ni ina ganin ka a cikin bata bayanan sai ce ta akwai malaman da suke ta wai shi azaran ba mahaifin annabi ibrahim da ya haife shi bane to bayanin ma da bai karasa ba waɗansu idan suka tashi tun da ba karatu ne da aka yi a littafi ba sai ce ai kamar yanzu kai ne mutum yana da kake da shi ba shi ya haife ta an gane da yanzu kawai dan mutum yana tafiya akan hanya ka ce da shi ba mutum Allah ya koya tafanin da ba zai ba da bayan tsakani da Allah to sannan kana jin duk ba hau duk al'ummar duniya su ne suka ga wani mutum babba tsoho ce da shi baba to bari ka ji yanzu idan ka je saudiya in ka ji ana muhammad to kai ne ba sun ka ba gama dai kai musulmi ne an yadda kai shi kenan yanzu duniya ake haka to da aka jama'a wannan abin nan ne waɗanda suka ce wai ba babansa ba ne wasu sun ce ƙanan mahaifinsa ne wasu sun ce eh, eh, abin nan mariƙinsa ne haka dai maganganu amma babu wani abu da za a iya ɗaukowa a ce da kai wannan ita ce madogara wannan magana don haka annabi azara mahaifin annabi ibrahim ne tsawon wakara mahaifinsa ne da shi ikenke shi kwansa a mahaifar mahaifiyarsa me yasa wai sai wai dan kada a ce wai baban annabi ibrahim yana wanda shi zaba ba sai karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ran kiyama annabi ibrahim zai ce ya ubangiji kai min alƙawari za kai baban sa wuta ya ubangiji kai min alkawari da nace wala tukhzuni yawma yub'athun aya sura ta 26 suratu shu'ara ka ce da ni ba za ka kaskanta ni ba ranar zashi alkiyama ya ubangiji wanda kaskanci ya fi akan ido na a ce a dauki wa ni na saka shawa ubangiji ce eh, gaskiya ne da ya kawai da Ibrahim ka ga sai kawai da kansa kafin ya dawo an zauka bayan an saka shi a wanda shi ke an gama da haka ka ce kaza ko ka ce kaza kama daina wani shiroshe ka daina yanzu ilimi ya bayyana jama'a wani abin nan in aka ce Allah to ba maganar wani babu saboda haka kana tunanin waye to waye Allah zai saka mahaifin annabi a wuta annabi a wuta ko kaza a Allah ba wanda zai ba wanda ba zai saka a wuta ba idan da ka yin baka gane karatun ba annabi yake wuta ba za ta gama cika ba sai Allah ya sa bidigar sa sannan ta ce qatfa qatfa qatfa na ta na ta to ka san ko diddigar Allah ya fi na kowa ko ko ne to da ka ku a daina wannan abin jama'a a ajiye shi ba a addini da fahimta ko ra'ayi ko ko au a'a ana addini ne qala Allah qala rasulullah kuma inda magabata suka fahimta an fahimta jama'a saboda haka al'azara shine mahaifin annabi Ibrahim halak malak kuma Allah yana abin da ya ga dama shi kansa annabi ibrahim din ka karanta hadisin ceto eh hadisin ceto shi ma bai ce bai san ya zai da shi ba ita shi ma yau ta kansa ita. to wanda yake yana ta kansa tabbas ne da shi ku na jama'a da yawa na gaya muku wata magana kuna jin ta kamar wasa kuma haka take wallahi duk wanda ya shiga aljanna ba kai bane ba za ka ji dadin ya shiga aljanna ba kai kuma duk wanda ya shiga wuta ba kai ne kai shiga ba ba za ka yi bakin cikin ya shiga ba abinda mutane suke auna lahira da shi suna auna lahira da duniya a duniya shi ne nan kaga mai wani naka a sel na yan zanda sai ka ji damuwa in yana cikin damu wahala ka ji damuwa wallahi a lahira jin daɗi ne farin ciki ne har abada ko bakin ciki har abada ba wani da za ka yi bakin cikin ya shiga wutan ba kai bane kuma ba wani da za ka yi farin cikin ya shiga aljanna ba kai bane ka kaddara kowa na kai shiga aljanna kai kana wuta wallahi za ka ji kamar a fito da su gaba ɗaya kai ka shiga kuma ka kaddara kowa na ka shiga wuta kai kana aljanna wallahi sallahi ba za ka samu damuwa ba ko kaɗa dan aljanna babu bakin ciki a cikin tajama aljanna farin ciki ne kawai a ciki to kuma sannan me isa mutane suke nuna Allah ba shi da sanin ya kamata wannan ba kana nuna Allah da sanin ya kamata ba ne kai yanzu kai kai kai ne kasar ya kamata Allah da sai ya kamata ba to kuma sannan me isa Allah yake irin wannan abin ga bahaushe nan ba aya ba hadisi yace amma kan tauna aya tsakuwa dan aya yanzu dan an ce baba annabi Ibrahim ya shiga wuta waye baban Ahmad Ahmad eh eh Allah ya sa kuna gani ko a ce ga matar annabi ta shiga wuta wata ce matar Ahmad Ahmad ko a ce ga dan annabi ya shiga wuta waye dan Ahmad Ahmad kuma an yi nafsi ne ta ji Allah ramma shi ma yana yana da kuma nafsi ne Allah ne fa annabi nuhu ba haka yace يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر إلا, إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ده النبي نوح قام تنسى وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin aka ce udkhulan jama'a akwai wanda zai da aka jama'a in ana irin waɗannan abin da ake cewa da kai shi Allah ma'auni a wajen sakali shi an fahimta da aka ko kai ka mahaifanka sun zama mutumin kirki in ba ka zama mutumin kirki ba karka zauna wallazi na amalu wata ba'aduhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay annabi sallallahu alaihi wasallam yace man baffa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda duk aikinsa ya bai shi a baya dangantaka ba za ta matsa da shi gaba ba da haka dan kana tunanin kai dan wane ne sai ka kin abin kirki kar ka ɗauka wannan zai amfani wannan ya tambaya ce makon da ya gabata an yi kara dabbobin ruwa da ya halatta a tunamunsu sai ce to har kwaɗo ya shiga ɗan ruwa ne akwai kwaɗon ruwa da kun a akwai kwaɗo ma na ruwan musamman babba akwai kuma na tudu da kuma wanda kuma yake da illa macin tsakituwa bai ko yanzu zabir abinda za ka ɗauka shi ne abinda za ka skelin in dai wannan ɗan ruwa ne a ruwa yake rayuwa ko yana iya rayuwa a ruwa da zai iya rayuwa a tudu da ya halatta a tunanin shi kawai yanzu abin da za ka tantance a kwaɗin akwai waɗanda suna da matsala duk abin da aka yi musu ba sa sarrafuwa wannan kuma in ka je ma ba za ma ka same shi a sayar ba kuma kaje ka kama kai ka ci abin da ya same ka kai ka jawo an gane to da aka iya eh, amma in dai ɗan ruwa ne shi ne suke da kawai shi ne ma inda wannan tsabin ina a ruwa yake rayuwa ko da ko zai iya rayuwa a tudu mu ba da misali da zan kamar kada an gane to ya halatta a tunan amma sai ka yi taka tsantsan akwai waɗansu wanda suna iya rayuwar a ruwa amma suna da illa su kuma yawanci irin wannan ba kasafai suka fi rayuwa a ruwan ba sun fi rayuwa ne a tudu kawai su shiga su ruwa wani nau'i irin nasu ne shi kuma a ruwan ita rayuwa da haka za ka gama su kama kwaɗi ba sa kama na tudu cikin ruwa suke kamo ba har a cikin ruwa a kowanne suka kamo suka duba ya za su je faɗi da haka sai ka san shi wanne ne eh, ke wallahu eh. Allah ya mana jagora, ma kan daidai, da da da musulmai. to wannan shi ma bari mu saka dan barsa shi ma mako mai zuwa magana a kai ga irin kanji da bukukuwan kanji nan da ake so mun ga fitin ta sake dawo. yan ba yara sun gama sakandare ko an gama jami'a a bikin kanji ko an gama school of health ko school of nursing ko kaza waɗannan abubuwan jama'a sai an lura Allah kai mu mako insha Allah kai mu tattauna a kansu mai digestion nasu mu fitar da irin illolin su ga mutane kuma mu ba su shawarwarin yadda za su bi su kauce wa abin insha Allah muna roƙon Allah in ya kai mu wannan lokaci Allah ya tsare imanin ya tsare addinin ya tsare rayuwar ya tsare lafiyar ya tsare mutuncin ya tsare iyalan ya tsare dukiyoyin mu in kwana ya kare Allah ya sa mutuka da imani Allah ya sa lahira da fina Allah ya sa karshen mai farkon mu kyau da roƙon Allah subhanahu wataala ya karbe mu zuwa gare shi lokacin da ya fi yarda da mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka dafa mana a cikin duniya da lahira masu cewa da musu addu'a Allah ka san bukatun masu bukatu Allah ka biya bukatun su ka san damuwar masu damuwa Allah ka ya damuwoyi ka san neman masu neman Allah ka ba su abin neman Allah mu ma ka yi mana abin da muka roƙa ba Allah ka sa mana albarka Allah ka sa albarka a noman ka albarka a kasuwancin mu ka sa albarka a godagon mu Allah ka sa albarka a neman mu Allah ka sa albarka a sana'o'in mu duk abin da muke mu samu abin rayuwa Allah ka sa albarka a ciki Allah ka arzuta mu halal Allah ka nesanta mu gabaran haram Allah ba su sukan da suke kawo mu Allah ka ba mu ikon biya Allah ka toshe hanyoyin cin bashi a gare mu Allah ka buɗe mana hanyoyi na alkhairi Allah ka buɗe mana kofofin rahama Allah muna roƙonka halin da ƙasa take ciki na rashin tabbas tabbas da kwanciyar rayuwa Allah ka kawo mafita Allah ka kawo mana yayewa Allah halin tsoro da ake cikin wannan ƙasa Allah ka kawo musanni da aminci Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka kawo kwanciyar hankali Allah muna roƙonka Allah ka mafi ka shirye su Allah in ba za su shiru ba Allah ka kame hannayen su Allah ka shiga tsakanin namgare da mu Allah muna roƙonka ka taimaki musulmai duniya a ko ina a duniya Allah muna roƙonka ka mana jagora ka dora ma kan daidai ka ji kan magabatan mu ka sa suna gidan rahma marasa lafiya mu ka ba su lafiya Allah ya rabu ka sa musu albarka Allah shugabannin mu ka sa musu albarka Allah malaman mu ka sa musu albarka Allah muna roƙon ka sa mana albarka gaba daya Allah kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa bida barik wa akrim wa ali ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله